ayyam wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 15 ga watan sha'ban hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya yi daidai da uku ga watan februari shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin wannan abin da jawabi ulfawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 137 daga ƙasa da shida 136 بسم الله الرحمن الرحيم فوائد الورع na'am nan yanzu eh. hmm. daga cikin ladabi na neman ilimi jam'ul zuciya wajen neman ilimi in za a nema a nema hmm. ba za a nema ba kada a hmm. ka tattaro gaba daya wajen neman ilimin wa huwa ma'ana Shi ne ma'anan faɗin wasu sashen masu hikima da yake cewa idza kun tafi amurin fa kun fihi kawai in za ka kasance a cikin al'amari ka kasance a cikinsa sa duk abin da mutum ke so ya koya ya tsaya sosai ya jajirce a kan abu in kana so ka koyi wani fanni ne daga cikin fanni na ilimi ka koyi wannan fanni har sai an jingina maka wannan fannin kana so ka koyi tafsiri sai an kira ka malamin tafsiri kana so ka koyi hadisi sai an kira ka muhaddis kana so ka koyi fiqhu sai an kira ka faqih kana so ka koyi nahawu sai an kira ka nahawi an gane in za ka kasance a cikin al'amari lalle ka kasance a cikinsa kada ka yi sako-sako da shi wa huwa muqtada qawli al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya shine abinda fadin ibn qayyim al-jawziyya ke hukuntawa hmm. me yake hukuntawa hmm. shine cewa dole ne idan mutum yana so ya nemi ilimi to ya dauki fa abin da muhimmanci na'am wa yanbaghi lil muta'allimi qat'ul ala'iki ala'ik shagila ya kamata ga dalibin ilimi ya hmm. yanke alaƙoƙi masu shagaltar da mutum duk wani alaƙa da zai shagaltar da kai daga neman ilimi ka yanke shi hmm. an gani in ya zama to aure zai ana ka neman ilimi yanke shi in aure zai hana ka neman ilimi yanke shi idan neman kuɗi zai hana ka neman ilimi yanke shi idan abokai za su hana ka neman ilimi yanke shi yanke wannan abokantakar, har sai ka samu ilimi sannan ka fara abokantaka an gane ai wannan abokin ya kawo ziyara an tattauna an shafira wancan abokin ya kawo ziyara an shafira an je ɗakinka an yi wajen sha biyun dare sannan aka watsa to me ya rage maka an gane idan abokai suka yi wa mutum yawa da ƙyar ne zai iya samun dama ya yi karatu haka nan idan mutum yana da wata yarinya da yake so ta shiga zuciyarsa da wuya ne zuciyar shi ya ba da lokaci na karatu kusan hankalin shi zai karkata ne zuwa ga wannan matar da yake so ya ta mafarkinta an gane wannan ko mm. to wannan shine abin da malamai suka faɗa mm. Na. na'am fa innal fikrata mata tawazza'at qasrat an idrakil haqa'iq lalle tunanin mutum duk sanda ta rarraba ya zama to tunanin mutum ya rarraba ya rarraba wajen neman kuɗi ya rarraba wajen neman yana so ya aure ya rarraba ga abokai abubuwa da yawa zuciyan shi ya rarrabu zuwa ga abubuwa da yawa to wannan zuciya za ta karkata za ta takaita wajen cimma hakikanin abu za ta takaita wajen cimma hakikanin al'amari wa kana salafu yusimuna ilma ala kulli shay ya kasance magabatan mu hmm. suna fifita ilimi akan komai hmm. suna fifita ilimi akan aure suna fifita ilimi akan neman kuɗi suna fifita ilimi akan abokai na'am fa ruwiya an ahmad an ruwaito daga imamu ahmad annahu ma tazawwaja illa ba'd al-arba'in to kun ji daga imamu ahmad hmm. shi bai yi aure ba sai bayan shekara arba'in wane ne zai yadda anan wajen ya bari sai bayan shekara arba'in ya yi aure shekara nawa ya rage mishi a cikin rayuwa eh? Eh, an ce likulli ummatin hasad wa hasadu ummati ma bayan na ila saba'in? dukkan al'umma suna da lokacin da za a girbe su to girbewan al'umma ta tsakanin sittin zuwa saba'in? mafi yawan al'umma ta za ta dinga mutuwa ne tsakanin sittin zuwa saba'in? to kayi aure shekara arba'in to asalin abin da ake samu na jin daɗin auren za ka same shi an gani akwai wanda suke aure ba suna shekara sha takwas in ya haifi yaro za da shi da yaron sai a ɗaukawa da ƙani wani ban sha'awa a ce kai ga ɗaninka wata ma sai ga yarinyar ma ta fi maman girma ana tunanin yarinya ce ma ita ce babbai amma mace karama za ga wasu suna aure da wuri wasu kuma suna yin jinkirin aure to masu aure da wuri da masu jinkirin aure ya danganci manufarka a rayuwa menene burinka me kake so ka cimma wani yana so ya samu yara da wuri zai yi aure da wuri wanda kuma shi ilimi yake so ya samu da wuri duk abin da zai kawo masa cikas wajen neman ilimi zai ajiye shi an gani ko da kuɗi ne ko da kaza ku duba imamu ahmad ya fifita neman ilimi akan akan aure bai tashi yin aure ba sai da ya kai shekara arba'in a duniya sannan ya aure na'am wa ubudiyat ila abubakar bakr ambari jariya an ba da kyauta zuwa ga abubakar bakr ambari an ba shi kyautan wata baiwa ma dakhalat alayhi lokacin da baiwan ta shiga a gare shi tafakkara fi ikhraj mas'alatin sai tunani yana so ya fitar da fiqh hmm. yana so ya fitar da fiqh wata mas'ala hmm. ubat alai anhu sai matsalar ta cije masa hmm. ya buga ya buga yana so ya isin badi isin badi ya gagara hmm. ya buga ya buga isin badi ya gagara hmm. to yanzu ya za a yi faƙala akhrijuha ila nuhat ku sauri ku fito mun da wannan mata zuwa ga inda ake siyar da bayi can kasuwan bayi aje a siyar da ita wannan mata ce ta ja bala'i shi ya ɗauka yanzu yana cikin tashin hankali tunda yana so ya fitar da wata matsala na fikiyu ta gagare shi waye janyo mai wannan matsala tun da aka kawo wannan baiwan kwakwalwar ce kasa nazuwa suna fatan gano wannan a yi sauri a fitar mai da ita na'am ya'ani suqal al'adi a kai ta kasuwan bayi a siyar da ita hmm. ya huta hmm. fa qalat hal min to ita kuma baiwa sai ta yi tambaya shin akwai wani laifin da na ma ne za ka sa nan take ka ce a fitar da ni kuma cikin tashin hankali dan yadda ta ga fuskar shi hankalin shi ya daga ne ba irin la ilaha illallah na halaka kake shi na maka laifi ne na'am qala ya ce ko kadan baki min laifi ba illa sai dai zuciya na ya shagaltu da ke hankali na ya koma kan ki yanzu hankali na ba yana kan ba ne, yana kan kallon mace ne yanzu kuma wallahi irin ki hmm. isa ki hana ni neman ilimi ba ina so sanar da wallahi baki isa ba sai sa na ce a kai ki asiyar isma ila qawli sa'id ibn al-musayyib rahimahullah saurara zuwa ga maganar sa'id ibn musayyib Allah ya masa rahama in kuntu la asiru layali wal ayyam na kasance wallahi ina tafiya tsawon darari da kuma tsawon kwanaki fi talabil hadith al-wahid wajen neman hadisi daya hmm. wajen neman ilimin hadisi daya kawai zan yi tafiya kwanaki da yawa an gane wannan ko ka duba yadda suke baiwa ilimin hadisi muhimmanci amma yanzu ba ilimin hadisi yana nan cikin kwamfuta in kana neman ilimin hadisi kawai za ka ɗauki wayanka ne kawai ka daddalla sai ka ce ma waya ina neman hadisi a cikin sayar bukari hadisin da ya ce kaza kana kwanci a ɗaki kafin na farka da ac hadisin zai zo maka amma kuma duk da haka ba ka fahimtar hadisin kamar wayancan duk wannan gata ne kawai ka samu amma gatan bai sanya ilimin ka ya fi nasu ba an gani Allah subhanahu wata'ala ya fahimci muna da rauni shi sa Allah ya taimaka mana da irin wannan abubuwa domin inda a ce yanzu ilimi yana da wahala kamar da ne to wallahi za a yi watsi da karatu a ce yanzu zaka nemi ilimin hadisi hadisi guda daya sai ka je sai ka je Sokoto daga Sokoto wani yace malamin da a Sokoto yake amma yanzu ya koma Zamfara yanzu yanzu sai in bi shi kenan to gaskiya ba nan hakuri na yi ya kokari la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha an gani to ko billahi lazi da yan kala kato sun yawa sun wani ya ga ilimin hadisi sai an sha wahala an je nan an nemo an nemo shi kai qur'ani zalla an gani don wasu suna zama qur'ani zalla ne saboda ilimin yana musu wahala mutum ya sha wahala ya haddace alqur'ani kafin ya haddace kila da ne sai da ya shekara 20 yana hadda ya ji jiki kuma ya sha wahala wajen malamin shi na allo to kuma sannan daga baya a hankali da ƙyar ya zo ya san fassara sai kuma a ce mai akwai ilimin hadisi akwai ilimin hadisi ruwaya akwai diraya ce menene ruwaya da me yanzu a shekaru na sai na ƙara neman wani ruwaya da diraya to ruwaya da diraya ta <laughs> ya buga ya kunduma mata ashar eh wanda da yake la barakallahu fi nahawi wala ahlihi in kana mansuban li nidawai kada Allah ya albarka da nahawu da mutanen nahawu in dai ana danganta ta zuwa ga nidawai duk wannan nahawu kada Allah ya mata albarka to ya ga ana zuwa bashi wahala wai bayan ya karatu maka ce akwai nahawu shi akwai mai nahawu ce to billahi lazi kada Allah ya mata albarka ni iya nan na tsaya to wani lokaci galiba mutanen da ke wannan wani karatu ne ya ga in an yace zai karanta to gaskiya zai ci lokaci sosai to kawai sai ce shi yanzu ya koma kan qur'ani zalla ya tsaya nan wa iyaz billah an gane aha wa qala al khabib al-baghdadi al khabib al-baghdadi ya ce fi kitabi al-rihla fi talab al-hadith a wani littafin sa mai suna rihla fi talab al-hadith an al-imam al-rahala daga al'imam mai yawan an ainihin rijila eh, ibn manda yana daga cikin al'imam ar-rahala ya cika yawan tafiye-tafiye don neman ilimin hadisi hmm. duk inda ya ji labarin akwai ilimin hadisi hadisin da ba shi da shi ko ina ne sai ya je hmm. kuma ko nawa ne sai ya kashe don ya je wannan gari ya samu wannan ilimi hmm. na'am wa bi yadihi iddat ahmal ya ya rubuta wato buhu buhu wato buhu-buhu hmm. a hamal wanda ake ɗauka a raƙumma ya rubuta ya taho da shi zai ta zuwa garuruwa ya tattaro hadisai ga gansu yin a kan raƙumi kai za ka ɗauka wasu kaya ne kawai hadisai aka ruwaito ba ko kobo hmm. ila iyalansa su ce to alhamdulillah gashi an kawo mana tsaraba ana sauke ya ce ku sauke min hadisan nan sai ga wasu zai tsaki an gane da ba don kada ce sun yi radda ba da sun gasa mai magana yanzu a duk tafiyar da kai dinnan wannan abin da ka ɗauko babu wani abu da ka kawo mana na amfani sai wannan oke wannan hadisi bai da amfani sai kafarta su kawai ma su kaga irin wayannan wato ba abin da ya dame su face addinin yaya addini zai ci gaba sun fifi da addini akan komai da za mu samu irin wayannan mutane da ba ƙaramin ci gaba za a samu ba mutanen da kullum menene zai sanya addini ya ci gaba ba su da wani ra'ayi face jini. an gane wannan hu to ka duba yadda kawai burin shi tattaro ilimin hadisi kamar yanzu ilimin hadisi da ake kokarin tattarowa yanzu duk wahalar da wayannan suka yi wani yana nan kawai rana ɗaya zai ce duk ƙarya ne duk hanjin jimina ne duk bola ne sai zo ya kalli hadisan manzo Allah ya kira su bola ko wani ya kira su hanjin jimina ko wani ya ce wallahi ka kawo bukari da muslim wallahi zan taka ba abin da zai faru kaga da sun san muhimmancin wannan ilimi da ba su faɗa wannan magana ba wa iyaz billah na'am na'am wa baqiyat ar na hawan min 40 sana yawon zu ya tabbata a cikin rigila hmm. yana ta yawon neman hadisi ba hmm. kusan shekara 40 hmm. ba wai yana yawon neman kuɗi ba neman hadisi kusan shekara 40 yake neman ilimin ثم عاد إلى sannan ya koma zuwa ga kasar shi sannan ya yi aure aka azurta shi ‘ya'ya amma kafin shekarun ki nawa ya fara neman ilimin hadisin sai an bincika kawai neman ilimin hadisin shekara arba'in yana neman ilimin hadisin to lokacin yana shekara nawa ce ila ta yana shekara ishirin karanci to ka haɗa ishirin ɗin da arba'in kaga sai da ya kai shekara sittin sa'an nan je auren fari to amma sai Allah ya sanya mai albarka sai aka azurta shi au aka aka ƴaƴa ya samu ƴaƴa da yawa hmm. na'am الدرر الذكية في التمييز بين الناجية والقاوية من فرق هذه الأمة bismillahir rahmanir rahim na biyar daga cikin kungiyoyin khawarij akwai wata kungiya ana kiranta ibadiyya wata kungiya mai madaidaicin ra'ayi ita tana da ra'ayi matsakaici ba ta da tsananin zafi ba ta da tsananin laushi ita firka ce mu'tadila firka ce mai madaidaicin ra'ayi daga cikin khawarij su ne mafi shaharan ƙungiyoyi da ake jinginawa zuwa ga kawari e ana jingina ibadiyya zuwa ga wanda ya asasa ta shine wa shine abdullahi bin ibad shine wanda ya asasa wannan kungiya dan kawari amma ya zo ya asasa ta ya sassauta irin zafin da ke cikin kawari saboda shi wanda ya wallafa wanda ya asasa ta ya riga ya lura ita aqidan khawarij an gina ta akan zabi an gina ta akan yaki an gina ta akan zubar da jini to su kullum suna cikin yaki kuma yakin su yana karewa ne cikin musulmi yana da wuya kaga dan khawarij ya kashe arni ina fatan gano wannan ina ga na taba karanta wani tarihi na Wasil bin Atha Wasil bin Atha yana tafiya a cikin daji shugaban mutazila yana tafiya a cikin daji sai ci karo da yan azarika yan khawari wanda ba sa sassauci ko misalar zarra ga wanda ya saba a yanzu. in sun kama ka kisa ne kawai yana kicibin da su yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zan yi saboda ya san in sun kama shi za su yi yankan rago ne yayi shiru kawai sai wani tunani ya zo masa da tunanin ya zo kawai sai ya fare su cikin kwanciyar hankali ya sake jiki yana zuwa suka ce daga ina kai waye sai ce rajulun kafiru la ya rima ma dinuhu shi wani mutum ne kafiri bai san addinin shi ba ya zo yana so ya san menene addinin shi suka rungume shi suka sumbance suka ce tun zo za a ma bayanin addini tun da dai kafiri ne amma da ya ce rajulun salafi ko rajulun sunni ko rajul mutazili nan take za su yanka shi yace wani mutum ne kafiri har ne bai san addinin shi ba ya zo zai san addini suka zauna suka fara mai bayanin kalmar shahada da waye bayan sun gama suka san mai hadda wasu kayan marmari yana yin kwana ya falle a guji to ai da sun gano ƙarya yake su gano shi ne wasil bi ne a ba? ai irin kisan da za su mai ba kaɗan ba ne mutanen da suka ɗauki aliyu bin abi ɗalib kafiri wane ne zai sha mutanen da suka yi mitin suka ce babu matsala a duniyan nan face aliyu bin abi ɗalib da mu'awiya da amr bin al'as da abu musa al'ash'ari in an kashe mutanen nan shi ne za samu zaman lafiya a duniya ka duba wani irin tunani da kwakwalwa to shi ne wannan bawan allah shi ya duba da kyau ya ga irin zafin kungiyar shi ma ɗan ƙungiyar ne amma yana so ya ci gaba da bin wannan kungiya amma zai dan sassauta ta dan ta samu zama cikin mutane su iya mu'amala da mutane saboda wayancan ba sa mu'amala da mutane ko ba sa dadewa to shine sai ya kirkiro wannan kungiya kuma da ya kirkiro ta suna mu'amala da mutane kuma suna dadewa shi yasa suka zamanto ainihin mazhaban da suka fi shahara daga cikin khawari saboda wayancan su in suka fara dawo mutane kafin ka ankara an karar da su kafin su kara dawowa an daɗe na'am na'am ah, wa yansibuna fi mazhabihim hasbama tadkhuru masadiruhum ila jabir ibn zayd suna danganta mazhaban su hmm. gurgurdan yanda masajir din littattafan su hmm. ke nuni suna jingina shi zuwa ga jabir bin zayd al-azadi hmm. alladhi yuqaddimu lahu ala kulli ahad suna gabatar da wannan jabir bin zayd akan kowa suna gabatar da jabir din nan akan kowa saboda haka maganganun da ya faɗa suna gabatar da maganar shi akan kowa su yan ibadiyya wa anhu madhhabahum suna ruwaito mazhaban su daga gare shi wakun min talamidi bin abbas shi jabir bin zai al-azadi hmm. wai yana daga cikin taliban ibn abbas kenan tabi'i ne shi hmm. tabi'i ne shi to shi a wajen shi suke suka ruwaito mazhaban su wai in ji su ba ويؤد الإبادية مذهبهم مذهبا اجتهاديا su yan ibadiyya suna lissafa mazhabansu a matsayin mazhaba na ijtihadi na fiqhu na sunna a nazira yawo su su ba da su yan muta su yan khawarij bane su su suna cewa su ahlus sunna ne su su ma yanda ake samun mazhaban nan guda hudu amma mazhabul arba'a to su mazhaban su ita ce ta biyar su suna ganin ba ce ta fi su ba ba ƴan khawarij bane in ka kira su khawarij suna jin haushi ba sa so amma kuma suna da aƙidu da wasu irin fahimta irin na khawarijin kuma amma ba sa son a kira su khawarij ina fatan gane wannan eh yatabanna ara'u عبد bin ibad عباد siyasiyya eh wato suna suna suna bin suna kudirce hmm. suna kudirce hmm. wato ra'ayin abdullahi bin ibad na siyasa suna ɗaukan kuma ra'ayin jabir bin zaid na fiƙi ta ɓangaren siyasa hmm. ra'ayin abdullahi bin ibad hmm. ta ɓangaren kuma fiƙihu ra'ayin jabir bin zaid وقد ظهرت في حوالي النصف الثاني من القرن الأول الهجري wannan kungiya ta ibadiyya ta bayyana hmm. a kusan rabin karni na biyu rabul karni na biyu na hijira hmm. wala ya zabu ibadiyyatu hatta yawmina hada wato ɗan ibadiyya suna nan da yawa hmm. ba sa gushewa hatta yinin mu wannan hmm. hatta yinin mu wannan akwai ɗan ibadiyya in ka je garuruwa daga cikin garuruwan Afirka irin su Zimbabwe irin su Tanzania irin su kaza zaka ga masallatai kana zuwa sai gama yanayin sallan ba irin naku ne? in ka kana sauraron su, sai ga littafan da suke karanta ba kuma taɓa ganin su ba sai ka yi bincike za ce ma ai wa'annan su ne yan ibadiyya akwai su a garuruwan larabawa amma sun fi yawa a ainihin irin su morocco irin su tanzania irin su kenya da sauransu duk akwai su eh akwai su a jazair eh irin su algeria akwai su a irin maghrib irin su morocco akwai su a tunis akwai su a libya da oman kaga da afirka ne hmm. to sun dade sun taba sun taba kaba daula a nan wajen to suna nan har yanzu da manyan malamansu da littattafansu kamar yadda nan wajen ake cewa ahalus suna ce yan dariƙa kuma to su a can wajen in ana ambatan addini su suka fi yawa gani wa manadika ukura da wasu sasanni daban na duniya wa kanat lahu sawdatun fil jazirati arabiyya ya kasance suna da wani irin karfi a cikin jaziratul arabiyya shi ma mm. وخاصة في حضر موت مسمى في حضر موت وصنعاء ده صنعاء اليمن ومكة والمدينة ده مكة ده أما صنعاء اليمن ƙungiyar da ta fi ƙarfi ita ce shi'a shi'a zaidiya shi'a zaidiya ta fi ƙarfi a wajen duk da shi'a zaidiya ɗin sun rikide yanzu sun rikide sun koma shi'a rawafi saboda iran ta surfafe su iran ta yi ta musu wayo tana ɗiban samarinsu tana zuwa ta yi musu training ta yi musu training na yaƙi a hankali a hankali tana training tana ta cusa musu kuma aƙida. kafin ka ankara wa'annan samarin sun rikide sun koma yan shi'a isnai a shari'a alja'afariya duka yanzu kusan yan yi ne yanzu yan huti yan shi'a ne ja'afariya yanzu ba magana yanzu shi'a Zaibiya, a yaman ba su da yawa sosai mafi yawansu yanzu suna kafirta abubakar da umar da usman da sauransu suna kafirta su amma asalin zaidiya na da su ba sa kafirta abubakar da umar balma suna mutunta su kai balma sun yarda da shugabancinsu duk da cewa su suna ganin cewa aliyu bin abi alif, shi ya fi cancanta ya zama shugaba aliyu ne ya fi dacewa aliyu ya fi abubakar daraja ya fi umar ya fi usman a wajensu amma kuma shugabancin abubakar da umar ya yi suna da wata wata da wai a jawazu imamatul mafdul ma'awujudul fadil kuma a wujudul abdal halaccin shugabancin wanda aka fi shi daraja duk da samun wanda ya fi shi wanda aka fi shi daraja zai iya yi shugabanci duk da wanda ya ga wanda ya fi shi ga aliyu bin abi talib amma sai aka yi bai'a ga abubakar da umar yayi yi amma da an yi ga aliyu da yafi fi amma tun da an yi ga abubakar ba laifi alhamdulillah ne za su yi mu bai'a wannan shine aƙida na asali ga yan zangiya amma yanzu ka je yaman za ka ga suna kafirta abubakar suna kiran su yan fashi sun yi kwacen shugabanci azzalumai sabon manzo Allah gaba ɗaya sun yi rida sun yi kaza kaga ashe sun canza daga aƙidansu na da saboda iran ta surfafe su ta kashe musu kuɗi ta musu training kamar yadda iran ta yi training ɗin 'yan najeriya 'yan najeriya da yawa sun je iran an musu training ɗin yadda za su yi yaki abinda ya rage kawai a kawo musu makami abinda ya rage kawai kenan sai ga lokacin shugabancin buhari allah ne ya taimaka kuma allah ya sa za a yi maganin abu amma su yanzu suna da su yanzu kawai bindiga ne ya rage hawa da shiga hannunsu amma suna da isassun sojoji a hannu in mutum ya je iran karatun addini daga nan za a koya mai karatun soja in yanzu abin da ya rage kawai ga makami sai a mayar da najeriya kamar lebanon yadda aka samu ayatullahi nasarullah wannan ayatullahi nasarullah wanda ya rasu din nan kaga shi ya kafa gwamnati a cikin gwamnati ga gwamnatin lebanon sannan ga gwamnatin shi'a na na nasarullah kuma dole ne duk abin da za a gudanar sai da sai da sai da sai sun yarda a siyasance ko mai ko tattalin arziki dole kafin a zartar da wani abu sai an neme su an gani? to irin wannan shine abin da ya zo ya faru a Najeriya sai Allah ya tsare dan da ya riga ya faru to babu wani ahli sunna da yake da bakin magana kuma in ka ce za ka kawo su cikas suna da makamai wanda ya fi na gwamnati kamar a lokacin ayatollah nasarullah makaman shi da sojojin shi za su iya kace-kace da sojojin gwamnati kama me yasa ba su yi mulki ba mulki na bukatar tattalin arziki da kuɗi da kaza da kasa. gara su bar mulki ga masu mulki su kuma su ci gaba da ainihin sassaƙa a gefe an gane wannan shine Allahu a'lam na'am to saboda suna da ƙarfi a jaziratul arab jazira da kuma musamman a bau da sana'a da makka da madina amma yana ganin ji'a a da ne yanzu a makka da madina akwai akwai yan ibadiyya sai yan kaɗan wanda suke da yawa suke da gari masu ne akwai wasu yan shi'a wanda shek mukbil ya yi bayanin a cikin hazi da a watuna za su iya maka hanya daga nan za ka ga an ce duk mutumin da yake son ya je saudiya za a ba shi biza za a ɗauki nauyin karatunsa kai za ka ɗauka cewa ainihin asalin 'yan salafiya na saudiya ne sai 'yan shi'a su turo ma da kuɗi ka zo saudiya sai ka zo ka fara mu'amala sai ga shekara mu'amala da wa'annan 'yan shi'a ne an gane suna da kuɗi garinsu shi ne garin fetur shi ne garin da ake ɗiban fetur a saudiya nan ne su zamanin fahad ya yi iya kokari ya mayar da su yan salafiya suka iya da an gani to gwamnatin garin ba ta yadda ta ba su wani babban mukami na gwamnati ba saboda kada su zo tun da fitinannu ne tun suka samu mukami za su iya janyo matsala zuwa gwamnatin haka ba a ba su mafi yawa su sana'a su yi ga larabawa a saudiya galiban masu siyar da kayan marmari suna sayar da ayaba, suna sayar da apple suna sayar da kaza galiban yan shi'a ne an gano wannan ku suna nan a garinsu wannan garin misali to kaga amma dai irin wai yan ibadiyya din akwai su amma dai dai ku ne ba su da yawa saudiya an gani Allahu a'lam qala abu fidaus abu fidaus ya ce alladhi kataba li hadhihi al-firqati baqa'a ila al-yawm huwa ibtidaluha hmm. abun da ya rubuta mu wannan kungiya wanzuwa har zuwa yau hmm. me yasa wannan kungiya ta rayu har zuwa yau shine daidaituwanta ba ta wuce gona da iri kamar sauran kawari duk wanda ya ɗauki mataki zai ringa zubar da jinin mutanen gari ya ɗauki matakin zai ringa kunan bakin wake ya ɗauki matakin zai ringa ya kai hari ga wannan ya kai hari ga wannan shi ma ba zai daɗe ba zai kashe na kashewa shi ma nan gaba za a kashe shi an gane to shi yasa ɗan kawari sun suna fara tasowa da ƙarfi daga bayan sai ka nemi suka rasa ina ayan isis ina suke yanzu amma da suka taso ba sun taso da ƙarfi su ci wannan gari su kwace wannan gari su kwace wancan gari to amma lokaci da yanzu ka nema ka rasa to amma da suna da ra'ayi matsakaici kamar na nan? da sun daɗe suna mulki an gane to abin da ya rubuta musu wanzuwa har zuwa yau suna da ra'ayi matsakaici suna iya mu'amala da sauran mutane an gane ba kasafai sukan kai hari ga mutane ba eh walau la zalika labadu da ba dan haka ba da sun hallaka da sun kare kamar yadda sauran 'yan khawari suka tare yanzu wanda gari ne zaka ce gagarin khawari sai dai wa'annan amma asalin 'yan khawari masu zagun irin su azarika irin su kaza irin su kaza irin su safariya ba za ka taɓa ganin gagarin da suka shahara ba domin babu yadda za a yi gwamnati ta san akwai ta kyale su saboda idan ka kyale su su ba za su kyale ka ba to yanzu ya za a yi in ka kyale su ba za su kyale ka ba kaga dole ne ka ɗauki mataki ka motsa in kana so ka rayu an gane yawwa amma ba qihim faqad harabahum al-umayyun amma sauran su fa hakika banu umayya sun yake su mm, wal abbasiyyu da banu abbas ila har zuwa ga kusan rabin karni na uku na hijira hmm, wannan ya kasance shine karshen wayannan kungiya na kawari hmm, eh, amma yanzu da da kawari da shi a zuwa suka bi suka bi dadewa shi'a me yasa ku bayan bayan suna da ra'ayi na daidaituwa ra'ayinsa na wayo ga mutar ga munafinci wannan munafinci ya ba su dama su zauna lafiya da su daɗe a cikin al'umma an gane za su iya koya aƙidansu a gare ka baka san ko zuwa yinsu ba an gane ku to wannan shi yasa suke daɗewa fiye da kowa kuma an ce kuna zagin sahabbai ce wallahi ba ma zagin sahabbai har ya ake mana wani ma zai fashe da kuka kaga malami da rawani ga gemu yana cewa billahi na zikari ya ake mana kafin yan salafiyar nan su kowa sai sun aibanta shi in suka wannan tsoho ka duba tsohon nan sun sa shi kuka ba san kukan munafinci ba ne an gane ko ka mutane akwai rauni su mutane suka ga ga tsoho wannan tsoho ne ba wannan tsoho akalla ya kashe kara 80 jiya yanzu wani karamin yaro yanzu ya sa wannan tsoho kuka wannan yaro ba zai wange duniya lafiya ba an gane mutane akwai saurin sympathizing saurin tausaya wa mutum an gane sun wani ya ga ka diran ma wani ka dame shi wai mu dome yi maka ka zo ka sa mutum gaba wai me ya rage maka ne kai ma hasali ne kai a gani shi ba jahili ne bai san komai ba shi bai san ana so a taimake shi ba ne. wannan abin da kake so shi kake shi kai ka riga ka fahimci abu kai kana so ne ka cece shi amma kuma kai da kake so ka taimake shi kai ke zagi kuma na fasan gano wannan in kun ga mutanen da ke zagin malamin salafiya a social media su ne irin jahilan nan wanda shi malamin ke kokarin ya cece su ya hango wani irin hadari wanda zai halakar da su yanzu jama'a yanzu ana zagin sayar bukari ana zagin muslim ana ana kiran bukari ana kiran bukari menene ana kiran kai imamu shafi'i dan me eh ba banda wannan akwai magana da aka faɗa ga imamu shafi'i kwanan nan aka ce imamu shafi'i mai kidnapping an kamanta shi da kidnapper to shi jahili ba kamanta imamu shafi'i da kidnapper ko a jikin shi don me sai ka san darajar mutum za ka san abin da aka faɗa da yanzu baban shi aka ce wa kidnapper nan take ya gane da yanzu wannan bawan aljan da kake mai rabi baban shi ya zaga sai ka zo kana kokarin ka taimaka wa baban shi zai ce alhamdulillah malam wani ina son shi yana taimako na dan an zagi babana to yanzu imamu shafi'i da aka zaga bai san kowa shi ba to ya kamata ya san ma waye shafi'in sannan ya san wai an zage shi ballantana ya ɗauki mataki an gane yanzu wannan nan za ka gane cewa mafi yawan mutane ba a najeriya ba su yi karatu ba an gane ta wannan matsalan na doktorul iyas zai nuna mafi yawan mutane masu da'on suna jahilai ne domin da sun san karatu suka ji an ce ga wani mutum yana sukan bukari na rantse da Allah ba za su ƙara mu'amala da shi ba ko sallama ba zai ƙara haɗa su da shi ba duk mutumin da ya san darajar bukari sai ka ji ga wani mutum ba ma zagi ba shago ɗaya ke bukari ba abin da zai ƙara haɗa ka da shi to amma mafi yawan mutane to idan ya zagi bukari zagi yana ƙari ne kaza kaza kaza to idan ya zaga kai kaɗai ne kawai kake da bakin kare kake da bakin kare bukari me yasa sauran malamai ba sa magana akan kare buhari an gano wannan to shi kuma duk zagin da shi ya yi ɗaya ɓangaren ba a ganin zagin da ya yi ya zagi wannan ya zagi wancan ya zagi wancan shi dan gata ne kai in kai dan ka kare su kai ne matsala ina fatan gano wannan a kira ka duk wani irin suna na batanci ana ganin wani an faɗa abin za ka firgita in an faɗa za ka razana ka daina abin nan a ce mahasali sai bakin ciki ya kashe ka an gane ku bakin ciki shi zai kashe ka to inda inda shige da fice na komai da zaure ai da zaure ya yi mai da na zaure ya rushe shige da fice bai komai da zaure inda mutum ya riga ya san yana kan gaskiya tsara da sassaƙa baya hana kan bi tofo. zagi da cin mutunci da kaza zai sa wa ka daina faɗin gaskiya misali a hankali dai dole a samu ku suna fahimta a hankali a hankali mutane suna gane sharrin sukan bukari da muslim sharrin zagin ainihin su imamu shafi'i da sharrin zagin malaman sunna da kuma gina wa mutane miyagun aƙidu na mutazilanci yanzu wani badan ka ce ba wani dan mutazila ne to dan ya zama dan mutazila sai me shi bai san ma menene mutazilan ba Shi ne ma'ana almar'u duhu ma jahila mafi yawan mutane masu zage zagen nan jahilai ne in ka ce mutazila ma sunan daɗi ma yake musu kai ashe da surar ya san mutazila ne wallahi sunan na burge ni to ni ma dan mutazila ne to shi ya ji sunan ya masa daɗi mutazila wallahi ni a waje na man ka bani mutazilan nan ya ya dan fusa lafiya daɗi to ka bar jahilci mafi yawan mutane da kaga suna zage zage suna ashar kaza jahilai ne nan gaba idan Allah ya fahimtar da su addini su za su fi kowa kuma nadama akan abin da suka yi Allah shi kiyaye hmm. كشف الشبهات في مسائل الأهد والجهاد شايفين 55 نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أصوب هنا بعض نصوص الأئمة زن قولوا أنا وجن فاشن نصوصنا نمن يما لمي الدالة على ذلك ما سنوني أكن هكا على سبيل الإيجاز والاقتصار أكن هنيا نتك أيتاوا ضد إيجاز تك أيتاوا قال الشافعي في الأم الإمام الشافعي يبقى أكثر الأم في باب المستأمن في دار الحرب أكثر باب المستأمن مستأمن أجرين أكثر دار الحرب إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان إذا suka shiga wasu mutane daga cikin musulmi suka shiga garuruwan kafirai harbiyun da amana to makiya a gare su sun samu aminci ila an yi kohon hasar da su wato idan mutum musulmi ya shiga garin kafirai harbiyun in a ce harbiyun su ne kafirai wanda ba mu da sulhu da su kafiran da ba kafiran amana ba ko da ba ma yin yaƙi da su inda ya zama to tsakanin mu da su babu amana to idan kai musulmi ka shiga garin in ma ka je yin kasuwanci ko ka je yin wani karatu ko ka je ziyartar wasu yan uwanka to fal adu minhum aminun to wayannan makiya da ka shiga garin su amintattu ne su ila an yufariquhum har rabu da su bi ma'ana me ma'anar wannan in an ce mutanen garin wa'annan makiyan kaɗin na amintattu ne bi ma'ana ba za ka aikata komai don ka cutar da su ba idan ma an samu wasu mutane a garin suna so su cutar da su ba za ka shiga ba in kuma an taho daga waje kama a ce yanzu musulmi sun taho daga waje za su yaƙe su kai ba za ka shiga yakin ba saboda kai ka shiga garin ne da amana in kana so ka shiga yakin sai ka miƙa musu amanansu to ko idan ka ce musu yanzu na fita a garinku sai ka fita ka koma garinku sai ka dawo sabon mutum wanda babu wani amana da aka baka sai ka kai hari amma a yanzu tunda sun riga sun baka ainihin takarda na ainihin yardan shiga dan a shiga kasa an gani sun amince ma ka shiga cikin kasar shekara kaza to duk wani wanda zai cutar da su ko zai yake su to in za a yaƙin nan ban da kai na'am na'am aw yablughu muddata amanihim ko kuma har sai sun kai tsawon lokacin amanan su hmm. in an ba su amana na shekara goma to a tsawon shekara goma nan ba za su aikata wani abu na cutar da su ba وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم Ba su da iko su ko zahince su وان اثر العدو اطفال المسلمين ونساءهم idan maki ya kama jariran musulmai ya mai da su firzina haka ya kama matansu hmm. ai da dakalu bi amani ai da suka shiga garin da aminci sun shiga garin kafirai da aminci hmm. sai kafirai suka kama ainihin ƴaƴansu ƙanana jarirai da kuma matansu hmm. lam akun uhibbu al-ghadara to sai shi imamu Ahmad ne ko imamu Shafi'i sai ke faɗa a cikin al'um ni ba na son yaudara me yake nufi anan gashi kai din nan ka shiga garin da aminci sai suka zo kuma suka kama ainihin ƴaƴanka da matanka to sai shafi yace ni gaskiya bana son yaudara walakin uhibbu lahum law sa'aluhum an yurdu ilayhim al-amana sai dai gaskiya zan so a gare su hmm. da sun tambaye su su mayar musu da amana kenan kada su aikata ta'addanci irin na su kafiran hmm. kace tunda an kama mun kananan yara da mata ni ma zan yi ta'addanci kada yi hmm. shafi ce ni gaskiya bana son yaudara irin yanda su kafiran kai yaudara kai kaka yi hmm. wayan bizu an gane hmm. sai dai zan so hmm. da sun tambaye su ya tambaye su a zumayen musu da amanansu to tun da dai abin ya kai ga kun kama jarirai da kuma mata na musulmi ko rike kun yi garkuwa da su ko mun shiga garin da aminci to yanzu gaskiya abin da nake so da ku kun bani amana ta yanzu ga amanan sai ya miƙa musu amana yanzu tsakaninsu da shi ba amana duk abin da ya aikata na cutarwa a gare su bai yi yaudara ba fa'iza fa'alu luhu. idan sun mayan musu da amaninsu sai su yaƙe su hmm. an alfali musulmi su yaƙe su saboda kama jariran musulmin da suka yi da matayen musulmai eh. قال ابن قدامة في المغني ابن قدامة يا فدا a cikin littafin al-mughni fi sharh mas'alat al-kharqi da sharhin mas'ala na al-kharqi man dakhala ila ard al-adu bi amani duk wanda ya shiga kasar makiya da amana lam yakunhum fi malihim kada ya ha'ince su a cikin dukiyarsu wa lam yu'amilhum bil riba kada ya yi musu mu'amala na riba kada ya shiga garin ya zo yana musu mu'amala na riba tunda ya san haramun ne a musulunci a ci riba wa amma muharrama amma ha'intar su ba haramun ne hmm. li'annahum innama atawhu al-amana domin lallai sun ba shi amana ne da sharaɗin zai bar haƙintansu hmm. da sun san in sun ba shi amana ya shiga su. zai je ya musu bom ko zai je ya cutar da su an gano ko zai zai rika kidnapping su. ba za su ba shi wannan amana ba hmm. da kuma amincin su da suka ba shi da kanshi wa in lam yakun zalika mazkuran fil lafzi duk da kasancewa wannan din ba a ambace shi a lafazi ba amma dai sun ce mun yadda ka shiga garinmu ka bi dokokin garin Shi mm. shikenan mm. fa huwa ma'lumun bil ma'ana duk da ba su ambaci abin baro baro ba to amma ana iya fahimta abun a ma'anance mm. eh walidhalika man namin minhum bi amanin saboda haka duk wanda ya zo mana daga cikinsu da amana fa khanana sai zo ya ha'ince mu kana naqidan li ahlihi to ya warware alƙawarinsa idan kafiri ya zo wajenmu ya zo saudiya sai saudiya ta ba shi amana na shiga garin da ya shiga garin sai zo ya dana bom ko da ya shiga garin sai zo yana wa 'yan mata fyaɗe ko ya shiga garin yana kidnapping to wannan ya warware amana za a hukunta shi fa idza thabata hada idan wannan ya tabbata lam da illa khiyanatuhum li annahu ghadrun baya halatta a ha'ince su saboda yaudara ne hmm, wala yasluhu fi dinil ghadr yaudara baya dacewa a cikin addininmu وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسلمون عند شروطهم مسلمين سنة أنا أو جن شرط تنسو فكنت تكرم وانا أبوه فسي من كرنتا ينزو irin abubuwan da za ga ainihin wasu 'yan ta'addar suke zai su kai hari garuruwan turawa alhali turawan sun ba su amanan shiga garin ai za ga wasu 'yan boko abin na burge su wane ya shiga waje kaza ya kai hari an gani wanda suka kai hari world trade center ba za su iya kai harin ba in ba wai hukumar america ta ba su damar shiga garin ba to amma wannan harin zai ga har malamai ne ke hada muhazara irin ga mujahidai radiyallahu anhu kaza kaza kaza kaza kaza ashe muna bukatan fa sai mun karanci yaya jihadi yake a mahanga na musulunci ba kawai kishin addini ba kishin addini bai yiwuwa sai da ilimi za ga lokaci mutanen ku barna suke yi amma suna ta burge ku an samu wasu musulmi sun shiga jirgi sun dara bom a cikin jikinsu alhamdulillah ai wallahi sun burge ni ai ka irin waɗannan wallahi lazini ma da ni ne da na haka an gani suna so su ɓato wa musulmi yanci amma an ka karanta sai ga wannan abin da suka aikata baya cikin littafi ya kamata ƙidanka yana cikin littafi ka gani ka karanta ne ga yanda ake jihadi a mahanga na musulunci to yanzu irin abubuwan da ake yanzu a duniya da sunan jihadi wallahi barna ne mafi yawa kamar duk mutumin da zai faɗa to zai sha zagi zai sha batanci sai an faɗi sunaye kala-kala a nuna shi ne daban cikin al'umma shi ne jahili shi ne kaza shi ne kaza an gani saboda yanzu mutane ba sa son su yi wahala su yi karatu amma kuma suna so su gudanar da harka na addini wata mata ta ga wata ta sa hijabi a ƙasa yana jan ƙasa da ce irin ku ne yanzu ke yanzu da ke ke kashe kuɗin omo da ba ke haka ba wallahi da ke ke kashe kuɗin omo a ce kullum ana jan hijabi a ƙasa ga hijabin nan yana jan datti da ma kuɗin omo wani lokaci hijabin zai zai kwaso kashi ya kwaso kaza kuma ke shiga gida da shi billahi lazi wannan ba addini ba ne. kuma a kwakwalwanta ba addinin ne. amma da ta yi karatu ba za ta faɗi wannan maganar to galiban in kana magana da jahili tunanin kwakwalwar shi daban naka daban kuma ba za ka iya gamsar da shi ba saboda shi yana amfani da kwakwalwar shi ne kai kana amfani da ilimi kun gano wannan ko shi sa matsalar jihadi galiban wani jarabawan da Allah ya kan jihadi yan boko ne ke jagorancin ta wani ya karanci chemical engineering wani ya karanci mechanical su samari ne masu cishin addini suke sha'awan jihadi bai kwanto tun da kana sha'awan jihadi bari in karance shi a addinance in je wajen malaman fikihu in goge akan menene jihadi a'a zan je ne wajen bature ya karanta da ni yadda ake hada bom su suna ganin kawai yanzu magana jihadi bai bukatar wani karatu jihadi bai da sharuɗa bai da wani mawani bai da farillai bai da sunnoni bai da mustahabbai bai da abubuwan da ke bata shi wane ne daga cikin samarin masu jagorancin jihadi yake da wannan babu to sai ga su ne kuma ake dauka a matsayin malamai ko da ka ce kai ba malamai bane su za ce hasada ne zai kashe ka manyan malamai ne kaga kaga suna kira zuwa ga jihadi ne kai baka yi kace bakin ciki eh kai kullum ba a jin maganar ma jihadi a bakinka su ne suke kiran mutane zuwa ga jihadi da sauransu haka to kuma su ba jihadi bane kira ruwan kai kira masu jawo ma al'umma bala'i da tashin hankali su ne mujahidun a wannan zamanin saboda ba a karatu a ga menene jihadi Allah shi taimake mu eh. insha Allah kusan insha Allah za mu iya cewa yau shine ranar ƙarshe na karatunmu sai kuma insha Allah sai bayan sallah kuma kamar yadda muka saba in muka yi hutu dama mukan gudanar da ainihin karatu na tafsiri duk mukan ajiye karatu duka mu na zauri wanda muke yi da asuba da wanda muke yi da karatukan da muke na magariba da isha'i da wanda muke yi da yamma bayan la'asar da wanda muke yi a nan wajen duk mukan ajiye shi sai a fuskanci tafsiri kawai saboda haka a wannan muna ƙara sanar da al'umma kamar yadda muka muke maimaitawa cewa daidai wannan lokaci wa da ramadan bayan sallar la'asar muna gudanar da tafsiri kamar yadda muka saba saboda haka muna gayyatar al'umma zuwa ga wannan tafsirin Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah za mu tsaya daga yau amma ranar dawowar mu insha Allah za a sanar malam aliyu zai sanar da ku ranar da za a dawo insha Allah Allah shi taimake mu abinda makaranta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah shi taimaki musulunci da musulmi Allah ya kankan da kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum da wabarakatuh. Kamar yadda muka fara magana ranar Alhamis, ah, abu ne wanda yake ana sabawa mun saba shekara da shekaru. zuwa ah, Allah ga rogon mu a ah, sa da kauri kuma da Allah ranar Alhamis ne da abuwa na fashi a kalandar karatunmu na wannan shekara don Allah wata ya kare a dan zo da kauri eh, ko ba iya kyauta ba kamar maka bai wanda yake ba sabili kuma ko ina dai a ba da wani sakamako sai kyautatawa kuma kamar yadda muka ce ga malam muhammad na shine ma'ajin kuma ko sheikh nura ko shi malam muhammad ko malam muhammad awul ko malam ibrahim ne ko malam yahaya wanda zai da tsari a kai a cikin group da hajjar lamba ta rotiki da yadda muka saba allah subhanahu wa ta'ala ya saba da alkhairi malam mun ta kuma na kai da su.